Uh, عليه اللهم بارك كما باركت على اللهم ربي في درجتك رضيت بالله بسم الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai daga sai wanda ke jujjuya al'amuran bayansa bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna tsara jinjina masa muna tsara godiya gare shi bisa ni'imomin da ya yi mana a sirrance da bayyane muna godiya gare shi bisa ni'imar cika watan azumin ramadan muna godiya gare shi bisa ni'imar wayan gari ranar idin fitir muna godiya gare shi subhanahu wata'ala bisa dama da ya bamu da lafiya da sukuni har muka azumci wata ramadan muna godiya gare shi subhanahu wata'ala da ya sanya rayuwarmu muna cikin rayayyu har zuwa wannan rana ta ranar idi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imar dama da cin abinci bayan kamewa a cikin kwanaki na wata guda cikakke yau kuma ya ba da dama a ci abinci sannan a yi farin ciki muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar farin ciki a lokacin da ya ga dama muna godiya ga shi subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar samun nutsuwa da kwanciyar hankali muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala bisa mafi kololuwar kima ita ce ni'imar musulunci da kuma riko da addinin Allah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomi da muka ambata da waɗanda ba mu ambata ba waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda suka bayyana da waɗanda suke boye muna godiya gare shi wanda ya tabbatar da ni'imominsa gare mu yace kuma wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna don kididdi da ni'imar Allah ba za ku iya kirge su ba muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko fiyayyen halitta katamun nabiyyi a matsayin manzo ga wannan al'umma muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da ya da yayi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar alqur'ani muka kasance al'ummar alqur'ani muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da yayi mu al'umma wanda ya zaba musu ranar juma'a ta zama ranar idi a kowane tashi muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓi ranakun idi guda biyu ranar idin fitar da ranar idin lanya ya zaba su ga al'ummar musulmai muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya su sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa ranar tashin alkiyama za ta faru ranar juma'a muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓi juma'a ga al'ummar musulmai zaɓi na shi da kansa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar ahal wa zuriya samun iyalai da zuriya. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar tarbiyyar da iyayenmu suka mana Allah ya gafarta musu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar samar da shugabanni da jajirtattu waɗanda suka tsaya kai da fata manyan maluwa da sarakuna waɗanda suka shuɗe Allah ya gafarta musu suka tsaya kai da fata wajen tarbiyyantar da al'umma akan addinin Allah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kewaye da shi lokacin da wahayi ke saukowa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomi na nesa da na kusa muna godiya gare shi bisa ni'imomi na bayyane da koyi muna godiya gare shi bisa ni'imomin da ba za mu iya kididdige su ba lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine abun godiya kuma shi ya cancanta a gode masa shi ya cancanta a jinjina masa shi ya cancanta a tabbatar ba abubuwan tawa daga siyasa shi kadai Shi ne wanda rahamarsa ke rufe bayinsa dare da rana Shi ne wanda ke saukar da ni'imomi da rahama ta inda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ne wanda Allah subhanahu ta'ala wanda ya cike duniya gaba daya samanta da kasanta da rahama irin tasa haka Allah subhanahu Shi ne wanda yake sanya bayinsa cikin farin ciki da walwala da annashuwa su zauna a guri guda suna masu farin ciki da jin daɗi bisa bautar Allah da tsarin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni al'umma su yi farin ciki su gode wa rahmar Allah su kuma ji daɗin haka don haka taken hudubar a yau bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi alkhairi masu koyarwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a matsayin khatamun nabiyyin wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zamanto mafi alkhairi masu tausayi wanda ya fi kowa raba kyauta ya fi kowa watsa sadaka wanda aka sifanta shi da yatsa ruwan sama wajen watsa kyauta da sadakoki wanda ya fi kowa himma wajen bin Allah da bautar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa son al'ummarsa da son ɗaiɗaiku da jama'arsa muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya zama mai tashin hankali idan al'ummarsa ta shiga tashin hankali wanda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa yawaita addu'a da roƙon Allah da kaskantar da kai zuwa ga Allah ya fi kowa iya azumi ya kuma koyar da al'ummarsa yadda ake azumi wanda ya farin ciki ranar idin fitir ya fita da al'ummarsa suka yi sallan idi ya fi kowa farin ciki lokacin da al'umma suke cikin nasara ya fi kowa tashin hankali idan al'umma ta shiga damuwa mai kwaɗayi kowa ya shiga aljanna sai wanda ya yi tsira da abincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbarsa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana ce mana kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ana ta kulka sai da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi da falalar Allah wa bi rahmatihi da rahamar Allah fa bi zalika falyafrah da wannan bayin Allah falalar Allah da rahamarsa da wannan mutane su farin ciki muna farin ciki da rahamar Allah muna farin ciki da falalar Allah na kaiwa wannan lokaci muna farin ciki da falalar Allah na zaben zuwa masallaci muna farin ciki da falalar Allah da rahamarsa da ya ba mu dama aka fidda zakatun fitr bayan an azumci azumi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da falalarsa da rahamarsa muka bi umarninsa inda yake cewa ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa fadalarsa da rahamarsa akan waɗannan ni'imomi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ganin dama ya sanya bayan cikin farin ciki da walwala da annashuwa da jin daɗi kamar yadda al'ummar musulmai suke cikin farin ciki muke cikin jin daɗi a waɗannan lahazat ma'ana a waɗannan mintuna a waɗannan sakan a waɗannan awoyi a waɗannan kwanaki a waɗannan lokuta kowa daga cikinmu yana farin ciki domin allah ya azurta shi ya samu damar azurtar azumin wata ramadan babban farin ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lissa'ili farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu yau ba fitrihi ko inda fitir farin ciki na farko lokacin shan ruwa shine irin wannan rana kowa yana farin ciki jiya yake azumi yau kuma Allah ya bashi daman ya sha ruwa wannan shine addini aiwatar da shi yadda Allah ya yake yi mai azumi yana da farin ciki na biyu inda liƙa irabbi inda liqa'i rabbih lokacin da za a ɗaura rayuwar mutum yana mai azumi ya azumci wata ramadan tun da yake raye babu wata ramadan da ya wuce face allah ya baki iko ya yi azumi in dai ba wani kujiri ya zo masa ba wanda shari'a ta yadda ake azumi yana mai azumi domin allah yana mai kamewa daga shan ruwa da cin abinci da dukkan abin da aka hana mai azumi ba don kuma sai domin allah wannan idan aka zo ɗaukar ransa yana cike da farin ciki hakanan inda liqa'i rabbihi lokacin haɗuwa da Allah ranar da za a tsaya a gaban Allah ma'abuta azumi ne al'ummar musulmai suna cikin farin ciki idan an zo shiga aljanna ma'abuta azumi suna cikin farin ciki domin su ne waɗanda Allah ya tanadi kofar rayhan rayyan musamman domin shigan masu azumi wanda ke nuna mai azumi yana da farin ciki inda liƙa'i rabbihi lokacin haɗuwa da ubangijinsa Doka ya kuwa yiwuwa musulmai a yi farin ciki ta hanyar ibada taƙabbal Allah siyamana wa taƙabbal Allah ƙiyamana wa ruku'ana wa sujudana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da aka yi na ruku'i da sujjada da ƙiyamun laili da azumi da abin da aka yi na tarawih da abin da aka yi na sadakoki Allah ya sa karɓa ne a gurin Allah Allah subhanahu wata'ala mai azumi zai yi farin ciki lokacin haduwa da ubangijinsa idan ya ga cewa aikinsa ya karɓa قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فلن Allah da rahamarsa. farin ciki akan wannan ya fi abin da za a tara na duniya ya fi abin da mutane suke gani bari su ko na kasuwa ko na sana'a ko na ayyukan gwamnati ko na siyasa ko na menene a fabi ya falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un fararan Allah subhanahu wata'ala da rahamar Allah suna da matukar tasiri a rayuwar dan adam ya ku bayin Allah a lokacin da aka halarci wannan lokaci cikin ni'imar Allah da falalarsa da rahamarsa ya bar mu muna cikin rayuwa waɗanda da yawa a cikin musulmai sun koma ga Allah a waɗannan kwanaki na wata Ramadan wasu sun koma ga Allah a farkon Ramadan wasu sun koma ga Allah a tsakiyar Ramadan wasu sun koma ga Allah a ƙarshen Ramadan wasu sun koma ga Allah ana jab da karewar Ramadan amma Allah subhanahu wata'ala ya bar mu cikin rayayyu domin halala gare shi falala daga gurinsa falala da rahama daga gurinsa falala gare mu daga gurinsa subhanahu wa ta'ala ya zama wajibi mu gode wa falalarsa mu yi farin ciki mu gode wa Allah mu gane rahamar Allah rahama ce mu sani cewa da ku bayan Allah wannan rana rana ce ta idi idil fitr wadda al'umma musulmai a duk duniya suna cikin farin ciki a lokaci guda kuma sai mu tuna akwai wasu al'ummar musulmai su ko suna cikin wasu ɗawainiyoyi na tashin hankali da bala'i da tashin tashina a yankuna daban-daban a duniya haka nan a yankuna daban-daban a ƙasar da muke cikin rayuwa da wannan sai mu miƙa hannu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna masu addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo dauki Allah subhanahu wataala ya kawar da dukkan fitina da bala'i da yake cikin al'ummar musulmai a wannan ƙasa ta mu garuruwa daban-daban waɗanda suke cikin damuwoyi waɗanda wasu suna nan suna raye a matsayin su na musulmai ba su ma san yau idi ba ne saboda bala'in da suke ciki wasu suna nan suna cikin damuwoyi ba san a ina suke ba saboda suna cikin wata jarrabawa wasu na can suna cikin wani irin damuwa wanda ba sa iya bambance ba su san menene farin ciki wa sun manta da farin cikin da ya wulga su to a daidai wannan lokaci waɗanda suke cikin farin ciki sai su kina yanayi na irin wadda waɗansu suke ciki su taya su da addu'o'i kuma a roƙi Allah Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki a yanayin da ake ciki wasu ƙasashe a duniya yankunan kasashen musulmai suna cikin tashin hankali suna shirin jira ba mamaki suna iya mutuwa da safe kafin yamma ko su iya mutuwa da yamma kafin safiya saboda barin wuta da ake ta yi a gurare daban-daban da waɗannan suna tashin hankali ne da bala'i waɗanda al'umma musulmai ke ciki a wasu sansani na duniya ya ku bayan allah mu da muke cikin wannan hali dole mu gode wa allah sannan kuma mu yawaita addu'o'i mu sani cewa addu'a ba ta faduwa ƙasa kar mu yi tsammani muna addu'a kamar muna ganin kamar Allah bai karba ba Allah yana karban addu'a Allah yana karban addu'a don muna kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inna Allah hayyun karimun Allah ya sifanta kansa da kunya kuma Allah mai daraja ne yastahi min abdihi Allah yana kunyan bawansa idza rafa'a yadayhi in ya daga hannunsa yana addu'a an yarudda huma ba sa'ibatayn Allah ya mai da hannun ba tare da ya bashi ba Allah yana jin kunyan wannan to ina ga ɗumbin jama'a al'umma musulmai a masallatai a gidajensu da daddare da rana da safe tsakan dare su yanke bacci wani sa'i ko kuma su zauna wani sa'i su ɗaga hannu suna cewa ya Allah ya Allah ya Allah Allah yana jin kunyan wannan hannaye da haka ya ku Allah a cigaba da gaya wa Allah a nemi agajin Allah cikin abin da ya gagare mu ba abin da ya gagare Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan damuwoyi ko matsaloli ko abin da ake ganin cewa matsala ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana sauki كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم أعاده علينا وعليكم باليمن واليسر والرزق والبركات والسعادة في كل عام إنه سميع قريب مجيب الدعوات الله يميم يتامنا أول شيكرو ما سيوا cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwar arziki da lafiya da nutsuwa da riko da addinin Allah Allah ya maimaita mana shekaru masu yawa innahu sami'un qaribun mujibud da'awa iyayen mu Allah subhanahu wataala ya musu gafara wannan kasa ta mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki cikin lamarin ta masu neman shugabanci Allah ya zaba mana mutanen kwarai waɗanda za su rike domin Allah su ji tausayin talakawa waɗanda za su zamanto yan handabewa da azurta kansu kadai da tinkaho da mulki Allah ya hana su inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid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 وتذكروا نعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليكم وتذكروا فضل الله سبحانه وتعالى التي أنزلها عليكم وتذكروا رحماته سبحانه وتذكروا رحمة الله التي غطكم بها سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله أنتم في يوم عظيم يوم, يوم كبير يوم العيد الفطر أنعم الله عليكم بصيام شهر رمضان له الشكر والحمد والمنة على ما أنعم به علينا من الصيام والقيام وما من به علينا من الصدقات والأعمال الصالحة ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا إنه سميع قريب مجيب الدعوات له الشكر والحمد على نعمة الصيام وله الشكر والحمد على نعمة تمام شهر رمضان وله الشكر والحمد على ما أنعم به علينا حيث تركنا في قيد الحياة حتى حضرنا هذه الأيام وخاصة هذا اليوم المبارك يوم العيد الفجر الذي قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فتكبروا الله عباد الله على ما هداكم من صيام شهر رمضان وتكبروه على ما هداكم وأنعم بها عليكم من نعم القيام والصيام وتكبروا الله سبحانه وتعالى على ما امتن الله به عليكم من حضور مصلى العيد حيث اجتمع المسلمون وجمع المسلمون في مصلى العيد مصلى مختلفة حيث جمع المسلمون يفرحون ويهنئون أنفسهم وإخوانهم بقولهم تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات إنه سميع قريب مجيب الدعوات تقبل الله صيامكم عباد الله واعلموا عباد الله أنكم بحاجة ماسة إلى كثرة الدعاء والإلحاح بالدعاء لأن الله مجيب الدعوات وها أنتم أيها المسلمون إنما تفرحون في هذا اليوم المبارك هناك كثير من المسلمين في بعض القرى ما يعرفون أن هذا اليوم يوم العيد ولا يكونوا في طمانينة بل إنما هم في ابتلاء بل كثير منهم كأنهم مسجونين منهم من كان جوعا ما أكل وما شرب مع مرور رمضان ولا يفرق بين رمضان وغير رمضان كثير من المسلمين في الغابة في الغابة حبسوا هنا يحتاجون إلى دعواتكم لعل الله أن يجعل لهم أن يجعل لهم فرجا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين عباد الله ألحوا بالدعاء هناك كثير من المسلمين في شتى البلدان لم يكونوا في الطمأنينة لأن الانفجار قد يقع عليهم حيث لا يشعرون انفجار القنابل أحاطت بهم في بلاد المسلمين في هذه الأيام لكن من الله علينا نحن في أمن وسلامة يجب علينا أن نحمد الله على نعمة الأمن والسلامة ونعمة الصحة والزنا والسعادة والبركات وتذكروا عباد الله أنكم في فرح اليوم ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفرح عند لقاء ربنا عند القبض عند قبض الأرواح في القبور وعند القيام يوم القيامة وعند الميزان يوم الحساب وعند رؤية نار جهنم نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفرح في تلك اليوم أو في ذلك اليوم إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ادعوا لآبائكم وأمهاتكم وبروا آباءكم وأمهاتكم وكلوا الأرحام صلوا الأرحام عباد الله وسلوا الله الخير وسلوا الله السلامة والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطر اليوم نحن في الفطر وفرحة عند لقاء ربي وصل الله الفرح عند لقاء ربكم عباد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صل الله الفرح عباد الله عندما يقبض ملك الموت أرواحكم عباد الله لا بد من الموت كل نفس ذائقة الموت فصل الله أن يمن عليكم بالفرح في ذلك اليوم وصل الله عباد الله أن يرزقكم السعادة والأمن والسلامة فيما بقي من حياتكم وعمركم عباد الله ألحوا بالدعاء لإخوانهم لإخوانكم الذين كانوا في الغابات إخوانكم المحبوسون إخوانكم عباد الله الذين كانوا جوعا في غابات كثير كانوا جوعا في الغابات نساء فقدنا أولادهن وفقدنا أزواجهن وفرقنا بينهن وبين أزواجهن وأهاليهن كانوا في الغابة محبوسون يحتاجون يحتاجنا إلى دعواتكم فادعوا الله عباد الله وأكثروا بالدعاء وألحوا بالدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يرفع عن بلدنا نيجيريا كل سوء وكل شر وكل مكروه إنه على كل شيء قدير عباد الله اعلموا أن أفضل أعمالكم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 والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه وخذ بأيدي ولاة أمور من بلاد السعودية لكل خير يا رب العالمين ولما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم أعيد علينا رمضان أزمنة مديدة وسنين عديدة ونحن في سعة رزق وأمن وسلامة وصحة وسعادة وبركات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى